لله رب العالمين <clears throat> والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ينينا ترى na wannan wata mai albarka na ramadan <clears throat> hijira 1446 wanda ya daidai da shi ma dai tara watan uku na 2025 a wannan masallaci mai albarka na ashek abubakar gumi da ke mariri a titin maiduguri road kusa da kasuwar yan goro inda muna tafsirin alkur'ani cikin surati sa'ad ko surati dawuda alaihi salam za mu tashi aya ta da shida ne ko ta bakwai ta bakwai a unzila alaihi zikr min bainina بسم الله الرحمن الرحيم أنزل عليه الذكر min bainina bal hum fi shakkin min zikri bal lamma yazuqu azab daga cikin maganganun da waɗannan mushrikai ke faɗa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam mai sihiri ne makaryaci ne wanda ya fi kirkirowa ya yi ba gaskiya ba ne shafi faɗi ne in haza illa tilak wannan kirkira ce kawai ba Allah ne ya aiko shi ba daga cikin maganganun da suke yi shi ne a unzila alaihi zikirin min nina? duk mu nan ga mu sai shi kaɗai a ware shi shi kaɗai a tsakaninmu a saukar masa da ƙur'ani. wato yana daga cikin abinda Allah ke sa wa ma mana annasa an yu'minu iz a al-huda illa an qalu a asallahu basharan rasula ba abin da ke hana mutane imani a lokacin da shirya ta zo musu face za ka ji suna cewa waya ma za a yi Allah aiko ɗan adam to wa suke so a aiko قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم ملكا رسولا inda mala'iku ne suke zaune a ban kasa suke yawo to ma idan an tashi turo zuwa za a turo mala'ika za a turo amma zai yi wa muna mutane Allah ya turo mala'ika ko aljani cewa shi zai zai mana wa'azi bai dace da ɗabi'a ba sai dai mutum ɗan uwanmu wanda muka san shi muka san iyayensa da nasabarsa da darajarsa da martabarsa a cikin mu sai Allah ya zaɓe shi ya tsoro shi amma ka ce wai ba za a tsoro ɗan adam a cikin mu ba wannan yana hana mutane imani don me za a tsoro mutum to nan ma akwai wanda ma suke cewa wa qalu laula unzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim أهم يقسمون na ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة duniya. wai mai ya hana ga manya-manyan mutane irin so urwa ibn mas'ud a saqafi irin su abu jahal irin su kaza duk ba a turo su ba daga cikin manya-manyan alƙaryin nan da da'ifa da ina ne manya-manyan alƙaryun sai Allah ya zaɓi wani mutum sai shi kadai wai Muhammadu a turo wannan ya sa suke tsare ta shi amma kuma Allah da kansa ya ce innahum la yukadzibunaka na? az-zalimina bi ayatin lahi yajhadun kai ba kai suke karyata ba ya rasulullah kai sun san ba makaryaci bane kai ayoyin Allah ne bai ce musu da su domin mun sha faɗa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa ƙarya ba tun yana yawa su sun sani su sun shaida har ya kai shekara arba'in bai taɓa yin ƙarya ba kuma da ya tashi yin ƙarya number one bai zuƙa ta kan Allah ƙarya ta farko da za ta fito daga bakinsa sai wa Allah hankali da ɗan wannan tun yana yaro a yarinta bai yi ba ko da wasa har ya girma ya gama samartakasa bai yi ba bai yi wa ɗan adam ba bai yi wa wani ƙarya ba da ya tashi yin ƙarya bayan ya shekara arba'in a duniya sai kuma bai yi wa ɗan adam sai yawa Allah ya ce Allah ya aiko shi ai kaga mai hankali ga Abin da abinda hirakal sarkin rum ya faɗa musu kenan ya za a yi mutum tun yana yaro bai yi karya ba sai da ya kai shekara arba'in gemu ya fito masa furfura ta fara fito masa kuma da ya tashi yin karya sai kuma yi wa Allah karya ita ku ba ku da hankali ba za ku yi tunani ba kaga ya nuna ya fi tunani mai kyau ma kana liyada alkadiba ala wa yakdiba ala ba zai wuya bari wa mutane ƙarya ba shekara arba'in kuma ya zo ya yi wa Allah ƙarya a karin farko annabi sallallahu alaihi wasallam to suke ce wai a unzila alaihi zikiru a ulqiya alaihi zikiru a ulqiya zikiru alaihi min bainina a wata aya bal huwa kazzabun ashir suka ce wallahi makarici ne ashir ta tattam makarici Allah ya ce ne. gadan manil kazzabul ashir da sannu gobe za su san waye makaryatin waye ashir din ashir kalma ce ta zagi wadda ma'anarsa kamar ka ce dan iska wal iyazu billah wai wai shi kazzabi ne ashir Allah ya ce za su san waye makaryatin waye dan iskan garin sai ya alamu na gadan manil kazzabul ashir hakan mutane suke gaya wa annabawan to annabawa ba wanda bai haɗu da wannan matsala ɗin ubangiji ta'ala ya ce bal fi shakkin min dhikri a'a su suna cikin kokonto ne da shakku game da tunawa da ni da ambatona da qur'ani na bal lamma ko azab a'a har yanzu ba su dandana azaba bane da su dandana azaba ba wannan labarin ake ba ba magana su ci a masa ƙarya ake ko an zaɓi shi kadai mutum an zaɓo shi ba wallahi da sun sha azaba da ba za ma su faɗi wannan magana ɗin ba na'am نعم am inda indahum khaza'inu rahmatu rabbika shin a gurinsu taskokin rahamar ubangijinka take kamar yadda watan aya take to ahum yaqsimuna rahmata rabbik da suke cewa wa qalu laula unzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim me yasa da aka tashi saukar da qur'ani ba a saukar wa wani babban mutum dan manyan mutane daga manyan alkaryun nan ba sai a zaɓi wani mutum kawai a bashi Allah ya ce su suke raba taskar ubangijinka rahamar ubangijinka su suke raba ta idan Allah ya tashi kaso su suke yi ko Allah ne ke yi Mana yanzu ko yanzu a ido in ka kalli wani yana da arziki wani yana da mulki sanda aka tashi ba shi arziki da mulki kai ne ka ba shi ko an nemi shawararka hadda za ka ce wane bai cancanta ba wane bai kamata ya zama kaza ba babu ruwan Allah sai ya ɗauko wani mutumin ƙauye ma wanda ba a ma san shi ba sai zai ba shi mulki sai zai ba shi arziki sai zai ba shi ɗaukaka a hum ya kasu muna rahmata rabbi su suke raba rahmar Allah na hannu ka na bai na kuma ishe ta hunfin hayatun duniya mu muke raba rayuwarsu a nan rayuwar duniya wa rafa ana ba a hun fauka ba din dahun ba a ba'dan sukhriya wa rahmata rahmatu rabbika khairun yi jima'a ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من سدة da Allah madaukakin sarki yana kallon irin wannan ai duk wanda ya bar Allah ma ya kafirce Allah ya ce abinda za yi masa ba karami bane wa li buyutihim abwaban wa sururan alaiha yattaki'un wa zukhrufa wa in kullu dhalika lamma mata'ul hayatid dunya to abun ma'aunin ba na duniya bane ma'aunin ba na kaza ba ne Allah shi yake ba da rahamarsa ga wanda ya ga dama shin taskokin rahamar Allah ubangijinka a gurinsa take da za su ce sai wani suke so a baiwa ubangijinka al'azizul wahab wannan Allah mabuwayi alwahab mai yawan baiwa taskata hannunsa take ko kuwa am lahum mulku samawati wal ardi ko kuma mulkin samai da kasai nasu ne a hannunsu yake wa ma huma da abin da ke tsakaninsu in a hannunsu yake falyarta kusul asbab sahau sabubban sama da kofofin sama sun isa hau su ebo ba su isa ba falyarta kusul asbab Allah ya ce ma hunalika ai wannan wata runduna ce a can mahzuma min al-ahzab wanda za a rusa ta daga cikin rundunoni ma'ana inda za su ce za su hau sama za su haɗu da mala'ikun Allah sai sun yi raga-raga da su. Na. نعم أولئك kazzabat qablahum qaumun nuhi kafin wayannan su zo su wannan kare rake su ta annabi su zagi annabi su ce mar makaryaci su ce mar boka su ce kaza su ce kaza kafin su zo su yi an nan an wa annabi tasliya a karan farko tasliya shine haƙurƙurtarwa ka yi haƙuri isbir alama ya ƙulo ya haƙuri da da abin da suke gaya masa Allah ya Allah wa wa annabi tasliya ba kai ne farko ba ba kai ne aka fara a kanta ba kafin kai an karyata manzanni laqad kuzzibatu rusulun min ƙabalika kafin kai an karyata manzanni da yawa ja'u bil bayyinati wa biz zufri wa bil kitabil munir to da ka an baya duk an karyata su kama ana so annabi kai ma karka da mu kai ma ka bi sahu ne kawai so da haka kafin wayannan mutanen nuhu sun karyata adawa sun karyata fir'aun zil autadi ya karyata wa fir'aun zil autad fir'aun ma abotin turaku yana da turke da yake turke mutane shine wa fir'aun zil autadi saboda haka fir'auna ya yi adawa mutanen annabi hudu duk sun yi da wa samudu mutanen salihu wa qaumu lut da mutanen annabi lut wa sahabul aika da ashabul aika sune mutanen shu'aibu wasu mutane a ƙasar sham sune ashabul aika duk sun karyata wannan sunnar Allah ce karyatawa kin imani zagin annabawa wannan ba kanka aka fara ulaika al-ahzab wayan tadirin junoni ne an gama da su ina labarin ina adawa ina samuda ina qurunun baina zalika kaseera ina ashabir rassi sai sun tafi babu ko daya Allah ya ce in kullun illa kadzabar rusula babu wani daga cikin su duk sun karyata manzanni fa haqqa iqab sai uquba ta wajaba ta tabbata ta dawwama akan kenan kamar Allah na cewa su ma wa ma hiya min az-zalimin bi ba'id bata yi nisa ba a kansu. tasu tana nan tafi na'am نعم wa ma yanzu ha'ula wa'annan na yanzu ba komai suke jira ba ba wani abu suke sauraro ba illa sai hatan wahidatan su tsawa karo ɗaya tsawa kawai kwaya ɗaya za a daka musu wallahi ta isa tsawa kawai za a yi musu su ba su cancanci ma a ɗaga su a miƙawa a nuna wa Allah kamar yadda aka yi mutanen farko ba ba su cancanci a yi musu irin wancan narkon azaba wayannan aka daka musu tsawa ɗaya kawai ta ishe wa ma yanzu da ha'ula illa sai hatan wahida ma laha min ba ta da kubcewa ba ta da matsirata ba wanda yake kauce mata irin tsawa za a musu guda ɗaya da mala'ika jibril ya daka musu shikenan wa qalu rabbana ajjilna ƙirƙana. amma duk da haka suna cewa ya ubangijinmu ajillana kittana gaggauto mana rabanmu da kasanmu na azaba inda gaske ne kabala yaumil hisabi tun ranar hisabi ba su zo ba mu a mazan akwai azaba ma da za a yi ta ranar kiyama a dan kwaso a ban suna faɗin wannan waƙalu Allahumma in kana hadha huwa al min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama' awi tina bi azabin alim wannan duk wauta ce to amma Allah ta'ala ya kau da kai ya kyale su saboda waɗansu dalilai da ubangiji yake da su na hikima kuma Allah ba so yake musu irin wannan azaba din ba na'am Thank you. نعم نعم نعم isbir alama ya kulun Allah ya ce ya haƙuri ya manzan Allah kaga ta tasliya ka yi haƙuri alama ya kuluna akan duk abin da suke faɗa ya haƙuri isbir alama ya kulun wa hajurhum hajaran jamila isbir alama ya kuluna ya haƙuri game da duk abin da suke faɗa wa zukur abdana daud kawai tuna bawon annabi Dawud suna bawanmu wannan ma mun sha faɗa cewa an kaji Allah ya ce bawanmu wannan girmamawa ce kusanci ne shi kafiri ba a ce mushi bawan Allah sai dai a faɗa majabi kawai amma ba bawan Allah ba kafiri halittar Allah sai dai kawai amma Allah ba ya ce musu bayina saboda ba sa bautar amma annaba su ne za ka je na innahu min ibadinal mu'minin إنهما من عبادنا المؤمنين إنه من عبادنا المخلصين تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده duk wannan yana nuna abdihu abdihu ba mai yin bautar ke wanda yake bautar da gaske innahu kana abdan shakura fa wajada abdan min ibadina آتيناه رحمة من indina وعلمناه من لدنا ladunna ilma duk bawanmu tina bawanmu dawuda zal aidu ma'abocin karfi karfi ta bangare uku zuciya yana da tauriya karfin jiki yana da karfin jiki karfin ibada yana da dagiya wajen ibada aka ce din nau'in uku ne yana da aidu ma'anar aidu karfi والسماء بنيناها بأيدي التأييد كرففاوة ولقد آتينا موسى الكتاب وكفينا من بعده بالرسل وآتينا إيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أيدناه أيدي كرفي مكا كرففيش to الله Allah ya saka ya haƙuri game واذكر أبدنا داودا suna bawan ma annabi dauda annabi dauda baban annabi suleiman annabi dauda baban suleiman wa dauda wa suleiman idh yahkumani fil harth idh nafashat fihi ghanamul qawmi wa kunna li hukmihim shahidin ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير duk wannan Allah na nuna maka cewa wa warisa Sulaimanu Dawuda wani guri duk Allah yana ambata Sulaimanu da Dawuda wa Dawuda wa Sulaimanu Allah ya ya yi musu baiwa waɗannan annabawa ga mulki ga sarauta ga ƙarfin iko Allah ya ce tuna annabi Dawuda innahu awwab innahu awwab lalle shi awwabi ne me awwab arraja'u ila Allah me yawan komawa ga Allah idan an ɓata masa rai ya koma ga Allah idan komai dandana zai mai da al'amari ga Allah mai yawan tuba shine al-awwab innahu awwab mai yawan koma da Allah mai yawan miƙa lamarinsa ne ga ubangiji inna sakharnal jibala ma'ahu duwatsu mun hore duwatsu duwatsun duniya mun hore mishi yusabbihuna bil ashi wal ishraq wallahi aka ce annabi dauda baiwa da Allah ya mishi idan yana karatun zabura yana karanta zabura farko Allah ya bashi mizmar garayar murya ba a taba jin wato annabi mai zaƙin murya da daɗin murya kamar annabi dauda annabi ya faɗa haka cikin hadisai da yawa ya ji abu musa al'ashari yana karanta ƙur'ani annabi ya zo ya wuce ya ji shi annabi ya tsaya ya saurari karatun shi ya ce laƙad ta mizmaran min mazamir ali dawud lalle an baka garayar murya daga irin garayar murya da aka bai wa annabi dauda ya manzo Allah ai da na san kana sauraro na la khabartu laka tahdira da na sake maki murya ka ji wani irin sauti yana fita daga gare idan annabi dauda yana karatu da tsuntsaye wallahi tsuntsaye da suke yawo a sama tsayawa suke cak su tsaya su saurara tsuntsaye taruwa suke yi in yana karatu sai sun zo sun ji duwatsu ma tsayawa suke cak su rika tasbihi suna bin karatun yana ji al'umma na ji tsuntsaye yana karatun su ma suna yi in ban da Allah wa sai haka da haka da safen yana zikiri yana karatu tsuntsaye na yi duwatsu na yi da yamma da lokacin fitowar rana yusabbihuna na ashi wal ishira. ya jibalu awdi ma'ahu wa tayf wa alanna lahul hadida kuma makeri ne Allah ya ce ƙarfe alanna alanna lahul hadida ƙarfe kowane iri yadda ka san sham'a yadda ka san kendir ana matse ta ana narka ta haka yake narka dalma kuma yake murda shi da hannunsa duk wani rodi kawai haka zai masa sai ya narki wannan shine sarkin sarkin makera kenan annabi dauda wa alanna lahul hadida mun hore masa ƙarfi makeri ne to Allah ta'ala ya ce wa tsaira mahashura tsuntsaye ma tara su ake yi tattara suke su taru Allah suna jin karatunsa Kullum lahu awwa duk sun rankwafa sun mika gare shi dauda yana karatu wallahi kowa sai ya saurara wa shadadina mulkahu kuma mun karfafa mulkinsa da duk abin da ake karfafa mulki da kuɗi da wadata da ƙarfin soja an ce idan ya fito ko a gidansa ko a gurin mulki sojoji sama da dubu talatin suke gadinsa na alf jundi suke gadinsa kawai so da aka yana da ƙarfin faɗa ɗan sama annabi suleiman haka allah ya bashi mulki na aljanu da mutane da tsuntsaye da dabbobi duka suna ƙarƙashinsa saboda haka mulki Allah ya riga ya ba su inda manzan Allah yana son wannan shi ma da an ba shi an ce manzala me kana so ka zama annabi talaka ko annabi mai kuɗi yace ya zama annabi talaka yau ya samu gobe ya rasa yau ya samu gobe ya rasa ya fi mata da zai zo ne a cikin al'ummar ƙarshen duniya idan ya zaɓi ya zama irin wannan to don mun shiga uku da an yi magana za ka ci annabi ma mai kuɗi ne tsama idan ka sha talauci ka sha yi sai ka sha annabi ma ya sha sai ka ga hankalinka ya fita wallahi shi sa Allah ya annabi talaka ma masu tawai annabi mai kuɗi ne kaza kaza ba haka ba ne. wannan waye suna fassara wa ka ailan fa agana wadata ce ta zuciya wadata ce ta zuciya amma ba wadata ta irin ta wannan mulki da kuɗi da sauransu ba ai shi a ba shi abin da zai yi zuhudu da gudun duniya shine kwalliya a gare shi annabi yana da zuhudu yana da gudun duniya to ba wai wayansu annaban ba su da shi ne. amma darasin da ke ciki yana da yawa shine shugaban halitta amma kuma ya zo a talaka don ya zama wa'azi babu shakka da ya zo mai kuɗi mai mulki mai arziki wallahi wahala za mu sha amma ya zaɓi rayuwar talauci ya zaɓi rayuwar babu saboda rahama ne gare mu jin kai ne a gare mu to annabi dauda Allah ya ce mun karfafi mulkin su da duk hanyoyin da ake karfafan mulki wa atayna hul hikma mun ba shi hikma wai suka ce hikima shine iya iya iya iya mulki da da hukunci wai suka ce hikima dai ita ce annabta mun ba shi annabta wa faslal khitab faslal khitab magana daki-daki tantanta magana iya isar da saƙo iya magana wadda za kowa zai fahimta magana mai fahimta ba sarkaki a cikin magana shi mun ba ce fasalar alfita idan ya zo yana magana dole ka gamsu dole magana ta isa gare ka ku duk wannan baiwa ce da Allah ya wa annabi Dawuda na'am

wa hal ataka naba'ul khasmi shin kuma labarin waɗansu masu rigima da masu faɗa ya zo maka ana tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam labarin wasu masu rigima ya zo maka istasawwarin mihra sanda suka tsallako guri mafi daraja a gidan annabi dauda ko a fada shi izdakalu ala dauda sanda suka shigo wa dauda fafazi aminhum har ya firgita daga gare su qalu la suka ce karka tsorata khasmani baga ba'duna ala ba masu rigima ne guda biyu ɗaya yayi ta'addanci akan ɗaya fa hukum na bil haqqi kai mana hukunci tsakaninmu da gaskiya wala tushdidi karka zalunci karka kauce wa hadina ila sawa'i sirati ka shirya da mu zuwa ga hanya daidaitacciya inna haza ke wannan dan uwa ne lahu tis'un wa tis'una na'ja yana da akuya ɗari ba ɗaya tas'in da tara wale ya na'jatun wahida ni kuma ƙwaya ɗaya ce da ni faƙala aksilni ha sai ce ka bani aranta ka bani kafili wato ka bani zuwa wani lokaci wa azzani fil khitabi ya rinjaye ne dai wajen magana ya ci ƙarfi na wajen magana wannan shine karar da suka kawo to nan hakikanin abin da ya faru duk da ana faɗin waɗansu kistoshi na isra'iliyar wanda bai halasta ba bai kamata ba bai dace ga matsayin annabin Allah ba hasali ma malamai suka ce sharrin yahudi ne suke faɗi irin wannan kistoshi hakikanin abin da ya faru Allah yana nuna mana annabawa farko sun yi haƙuri su ma malamai da suke bin hanyar annabawa su yi haƙuri akwai wawaye daga cikin mutane marasa ladabi za su yi musu wauta <clears throat> wasu mutanen ƙauye ne ba su samu hakikanin tarbiyyar birni ba waɗansu kuma 'yan birnin ne amma jahilai ne ba su zauna a majalisa ta koyon ladabi ba za su yi musu rashin ladabi duk su haƙuri a yayin da kake mu'amala da mutane za ka ga mutane daban-daban kai ka daina kallon kowa irin ka ne ko kowa ya samu ladabi a'a ba haka abin yake ba in dai za ka yi mu'amala da mutane musamman malami ko mai da'awa to sai ka yi juriya sai ka yi dauriya dauriya ka nuna ma kamar ma baka ji zafi ba ka nuna kamar ma baka damu ba ka rika kuma tuna abin da ya faru ga annabawa da malamai sai ka kau da kai sai abin ya biyo wato sai ya zo da sauki waɗansu ba sa iya haƙuri imamu maliku rahimahullah mutum ne da ya zama mai ladabi kuma yake so a yi ladabi imam malik bai yadda kai masa karen tsaye wajen tambaya yanzu zai daka maka tsawa da aka tsoron yi masa tambaya ma ake yi musamman wadda babu ladabi a ciki imamu malik baka isa a titi ka tare shi ka tambaye shi ba su ce a nan za ka tambaye ni hadisin manzan Allah a bakin hanya a tsaye zan baka labarin hadisin annabi akwai malaman da na sani kuma a yau a waya wallahi ba kai saka kira su ka tambaye su akan maka lawo tambaya sai da ni ka kira shi a waya ya ce to in ka da muka zo gida amma ba na ansa tambaya a waya zai gaya masa domin waya network din najeriya ka san shi komai najeriya ba shi da kyau zai ya daukewa za ka iya baka ji daidai ba amma idan a nesa kake ko kuma mace ce to zai mata uzuri da tun da ke mace ce ko matar aure ce ko kina cikin gida babu laifi yi tambayar ki saboda lalura ko kuma wani gari kake a wallahi daga maiduguri nake daga abuja nake sai ce tambayi amma kai ɗan cikin garin nan ne dan dai kana daga biyu ce ka zo ne sai taho a kafa amma ba ka iya zuwa <laughs> ka zo ka yi tambayar ba zai amsa tambayar ka alayi ta har akwai abin da ake so ya zanto akwai ladabi ciki akwai waɗanda idan za a shekara ba za su zo gidanka ba da sunan tambaya ba amma idan sun ganka a titi to za su tsaye da kai akar makala dama na da tambaya yanzu kuma tun na ganka to da Allah bari tambaye ka dama ina ta zo ta zo tun ya za in ganka iya yanzu saboda ka ganna a banza a arha ba ni abin da nake sai ce bari ya tambaye ka wani ma kana tafiya zai tsaye da kai haka zai ma wallahi ya tsaye ma akal makala tambaya ce da ni sai ka dauka wani abin kirki ne sai ka tsaya sai ce wallahi wata tambaya ce da ni yanzu malam fantami ya ce wani filashin ya masa goma sha biyar filashin <laughs> ya ce hankalinsa ya tashi me ya faru filashin har goma sha biyar ya ce ba shi da kudi a waya mai je siyo ya ce me ya ce malam tambaya ce da ni nake ce ma filashin ka fi goma <laughs> ya ce ikon Allah <laughs> filashin goma sha biyar sai zidan Allah in ba malami ya yi haƙuri ba ai wani a shari'a zai masa wallahi akwai mai kudin da za ka yi masa haka babu shi za ka iya zuwa kofar gidan mai kudi ka yi awa uku kana jiran ka bai tashi daga bacci ba amma na rantsi da Allah ba malam da za ka je kai awa ɗaya a gidan ina malam ka yana ɗan rintsawa ne ka ce to in ya tashi na dawo to da ba kudi zai baka ba kai ne ma da ka zo gidan ka yi ƙoƙari to duka za ka yi haƙuri ne ka jure saboda wani ya ɗauka hakan ma daidai ya ɗauka hakan ma mutuntawa ne bai ɗauka kuskure ba ne Allah ya ji kama Lamini dini abubakar shi in kana so ka tambaye shi in yi sallah to kafin ya tashi daga gurin sallah nan ka zo ka yi masa tambaya amma in ya riga yin kura tashi zai tafi katse da shi wallahi za ka sha faɗa ba ka isa ka tsaye da shi ba ya ce amma kafin na tashi ina zaune zo yi min duk tambayar da zafi amma na tashi don tafi gida ka tsaye da ni ya ce ba zai yi ba sannan akwai malaman da za a ga cikin dare ake kiran sai sun kashe wai wallahi wani karfe ukun dare za a tashi, shi a firgice zai tashi me ya faru a ce tambaya ce da ni karfe ukun dare a lokacin matsalar ta same shi kuma a lokacin zai bugo waya ba zai tunanin kila yanzu malam bacci yake ba kila kaza kila kaza ba to idan ka da irin wayannan duk me ya kamata ka ba malami mai hakuri da juriya ka dauko hanya ce mai wahala ka dauko hanyar annabawa ne sai ka tuna irin wayannan abun ma sun faru annabi sallallahu alaihi wasallam an masa irin wayannan wauta da yawa an masa kaza an masa kaza yayi hakuri to wannan annabin Allah ne annabi Dawud a ranar ya ce bai son ganin kowa ya rufe gidansa ya rufe fadashi ya ce yana da abubuwan yi yana so ya zauna ya gana tare da Allah kada wanda ya zo don Allah kyale shi ya huta da aka zo aka ce ai ranka ya daɗe annabi dauda ya ce kar wanda ya shiga wallahi kawai sai suka dirga ba sallama ba komai suka dirga duk sanda na karanta aya nan ina iya sani wani abu da ya faru gare ni ni ba kowan kowa bane amma wallahi ina kawo akwai sanda wani ya zo karfe ina zaton ya kai karfe ɗayan dare ya buga kofa ban buɗe ba wallahi dutse ya samu ya rika zuwa daidai inda na sha na yana jifawa dutse na rantse da Allah wai dole sai na fito karfe ɗayan dare duwatsu yake ta jefawa me yasa wata matsala da rigima ta haɗa shi da matarsa zuwan warware ma karfe ɗayan dare shi bai yi bacci ba ni ma ba zan yi ba so kaga irin wannan wallahi dole sai kai hakuri in baka hakuri ba za ka ci nasara wai shi hakan ya mutunta ka ne ba wanda zai tambaya malam kai kaɗai ne da ka ban ansa <laughs> amma karfe ɗayan dare to annabi dauda kai sai suka tsallaka mishi fa gida bai yi zato ba bai yi tsammani ba kawai ya gansu sun duro gabansa sai firgita a matsayinsa na ɗan adam sai tsorata Shi ne Allah ya ce wannan labari ya zo maka koya manzan Allah ta ai ta ay zidara, jidara sallakul mihrab al mihrab <clears throat> shine guri <clears throat> mace daraja da ya ware don bautawa Allah kamar yadda Allah ya faɗa game da annabi zakariya izina da wato lokacin da ya kira wa huwa fil mihrabi yana mihrab guri mafi daraja a masallaci izdakalu alaihi suka shigo izdakalu ala dawuda fafazi aminkum sai ya firgita da gare ba sallama ba komai suka ce la Kar karka tsorata khasmani rigima sai muke mu biyu kaga kai tsaye ma suka fara shigar da tambayar khasmani masu rigima ne mutum biyu ba za ba'aduna ala ba'adin ɗaya daga cikin mu ba yayi zalunci akan ɗaya da ka fa hakun na bil haqqi yi mana hukunci na gaskiya a cikin tambayar ma akwai wauta a matsayin sana annabi dama zai muku hukunci ne ba na gaskiya ba wala ta karkai zalunci da ma na shafata zalunci karkai zalunci a cikin wannan hukuncin wa hadina ila sawa'i sirati shiryar da mu hanyar da ta dace na ya tsaya yana sauraron shi to me tambayar yace inna a ce wannan dan kwana ne lahu 99 na'ja yana da akuya 99 tis'un ni kuma ya yake ye min zakin baki ye min zakin baki yace in ara masa in ba shi aro zuwa wani lokaci amma sai gashi ya cinye min akuya ta kwaya ɗaya bai bani ba to a ƙarƙashin wannan tambaya ne da wannan ayar sai aka yi ta shigo da wani yahudanci wai wai wai annabi dauda wai Allah ne ya turo da wai mala'iku ne Ka ji karan farko ƙaryar da aka yi wai mala'iku ne suka zo masa a wata siga da niyyar tambaya wai dan a nusar da shi wani kuskure da ya yi wai yana da mata ɗari ba ɗaya ne shi annabi dauda ka ji ƙaryar fa aka yi yana da mata ɗari ba ɗaya duk da haka ya ga matar wani talakan shi wal billah yana so ya bi di yadda za a yi ya sa shi a cikin rundunar yaƙi aka je aka kashe shi ya aure ɗaya matar ta zama ta ɗari kaga wannan ai zuke ta mallaka tatsuniya ce ba ta dace da matsayin annabi aka dai faɗi kistoci iri-iri wai shi ne nan Allah yake gaya masa kuskurensa a fakaice wasu mala'iku suka zo su nemi shi wannan tambaya wai sai ya gano fa da shi ake wai da ya gano da shi ake kuma da ya tashi ma ba da ansar qala laqad zalamaka bi na atatika ila abi sai yace sai sai bawa mai tambayar amsa yace gaskiya yadda kake da tinkiya kwaya ɗaya jallin jal shi yana da 99 kuma ya zo ya roƙe ka kwaya ɗaya ka bashi tun nan ma ya cuce ka laqad ka bi na ajitika ila ila aji. ba a karanta ba ko wa inna tsira min al to a takaice wai daga nan sai ya gano kuskurensa wai shine dai daga ƙarshe da ya gano kuskurensa ya tabbatar mun zo ne mu fitine shi mu gwada shi wai shine ya kama isi ya fari ya faɗi yana neman tuban Allah wai a shi abin a kan sai faru to wannan ba gaskiya ba ne kuma karya ce duk malaman tafsiri suka ce wannan yahudanci ne suka tusa isra'iliya ce annabi ba shi ya faɗa ba sahabai ba su suka faɗa ba a gurin yahudawa aka samu wannan labari don su ci mutuncin annabawa sau da haka hakikanin gaskiya kuskuren da ake ganin annabi dauda ya yi shi ne ake so a gaya masa har ya nemi gafara shi ne duk sanda ka zama alkali aka kawo maka ƙara karka yanke hukunci nan take sai ka saurari maganar wancan ka saurari maganar wannan to shi sai ya sauri ya yanke hukunci bai saurari maganar ɗayan ba sai dandane yanke hukunci wannan yanke hukuncin da yi ne Allah ta'ala ya ce masa ba haka ya kamata ba kuma annabi ya hana ko waye ya kawo ma kara karka yanke hukunci la ta hakuman na bayna ne karka yi hukunci tsakanin mutum bai ce ka saurari ɗayan ko tsakanin mata da miji ko dan uwa da ɗan uwa ko mai din yadda ka kai ga ganin girkin mutum in ya kawo ma kara ka ce to na ji ina wani ya ka kira shi shi ma saurari shi ka ji shi wallahi sai ka ji bambancin magana kuma sai ka ji wani uzuri da za ka yanke wa ɗaya so da ɗan adam bai fiye yin adalci wajen faɗin ƙara ba ko ‘yarka ce tana aure a wani gida ta kawo ƙaran mijinta wata za ka ce za mu haɗu da shi bai kamata ya miki haka ba a sai ka ce to na ji da abin da kika faɗa ya haƙuri sai ka yi masa waya ka ce zo ina son ganin ka sai ka ce me me da kika faɗa gashi nan dai a gaban eh to ai wallahi ni dai ai mana sulhu dai kawai ya kamata kaza kaza kaza ba za ta iya maimaita exactly abin da ta faɗa ba saboda haka ɗabi'a ɗan adam take kar ka yanke hukunci komai yadda ka yarda da mutum saurari ɗayan ma ko da ku tsakanin musulmi ne da wanda ba musulmi ba karka ta yi dama ba musulmi ba ne ba zai yi gaskiya ba ba zai adalci ba a saurari maganarsa wallahi in ka saurare shi watakila musulmin nema ba shi da gaskiya sai kaga ka ba shi gaskiyarsa to a nan annabi dauda bai saurari ɗayan ba ana cewa inna haza fi lahu tis'un wa tis'una naja ya faɗi tsararsa sai ta laqad zalamaka bisu Ali na ajacika ila ni abi ya zalunce ka da ya tambaye ka taka tinkiyar kwaya ɗaya ya haɗa da taka wa inna kasiran min al-khulata'i lalle da yawa daga cikin waɗanda suka yi tuɗanya suka yi tarayya wajen haɗa dukiyarsu da ta juna babu shakala ya ba zuhun ala ba wani yana zaluntar wani illa na amanu wa Aminu salihat sai dai waɗanda suka yi imani kuma suna aiki na gari su ne ba su fiye yin haka ba wa kalilun mahum sai dai su ɗin fa ‘yan kaɗan ne wanda suke kwatanta adalci wa zanna dawudu a nan annabi dauda dai ya tabbatar anna ma fatannahu cewa mun jaraba shi ne mun gwada shi ne mun fitile shi ne ya yi kuskure cikin wannan hukunci da ya yi saurin yankewa fastaghfara rabbahu shine ya roki gafara ubangijinsa wa kharra raki'an ya sunku ya yayi ruku'u wa ba ya koma ga Allah ya rika tuba yana istighfari an ce sai da ya kwanaki yana ta tuba yana ta istighfari akan wannan kuskure da yayi da lahu zalika ubangiji yace sai muka gafarta masa kuskuren da yayi wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab dama ai shi yana da kusanci a gurinmu yana da matsayi a gurinmu yana da wani irin girma zulfa ai qurba annabi dauda yana da kusanci da mu da haka wannan kuskure da ya ba za ta hana muki gafarta mishi ba wa husna ma'ab yana da kyakkyawar makoma yana da kyakkyawar fahimta a gurin ubangiji tabaraka wa ta'ala aya ta karshe Allah ya ce Gracias. ya dawudu Allah ya ce ya kai dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard mu mun sanya ka ka zama khalifa a ban ƙasa mai hukunci annabi alƙali a bayan ƙasa fa hukum bainan nasi bil haqi ka rika yin hukunci tsakanin mutane da gaskiya kaga anan ne zaka fahimci hakikalin abin da Qur'ani ke nufi cewa ba wani abu ne ya faru da shi ba na wani tsakanin mata kaza kaza da sauransu ba wala tattabi hawa kar ka yadda a hukuncin kan ka bi son zuciya sai yudillaka an sabilillah sai hakan ya batar da kai gabarin hanyar Allah innal ladina yadilluna an sabilillah kaga waɗanda suke bacewa gabarin hanyar Allah lahum azabun shadid suna da azaba matsananciya bima nasu yawmal hisab saboda abin da suke mantawa na ranar sakamako ko na ranar hisabi to ana abin da ake tunatarwa shine duk alƙalai duk 'yan sanda don masu hukunci kada abin duniya ya rika su kada abin duniya ya rika su kada ji a shirya wa ƙarya da gaskiya a same ka a baka wani abu ga miliyan kaza ka san ƙarya ne a yi shaidar ƙarya wanda galiban shine halayen wasu alƙalai shine halayen wasu station station na 'yan sanda in dai za a zo da kuɗi shi kenan magana ta ƙare ba magana mai gaskiya ake ba wa ake so a cutar wa ake so a danne wa ake so a gabayinsa wa ake so a kwace wa fili wa ake so a kwace wa gida wa ake so a zalunce shi wallahi in dai ka haɗa kai da su shi ke alƙali har gida za a je a same shi duk wani wanda ake so a gani kawai a masa alƙawari samu baka miliyan kaza to ya kuke so a yi kaza muke so kai a yanki shikenan wanda wannan ita ce kasar mu ita ce al'ummar mu kuma irin wannan shi ya haifar da zalunci shi ya haifar da ta'addanci shi ya haifar da rashin gaskiya shi ya haifar da kashe-kashe babu magana ta hukunci mai kyau idan haka za su rika faruwa dole ƙasa ba za su gyaru ba muna roƙon Allah ta'ala ya shirya da mu ya gyara mu baki ɗaya wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad assalamu alaikum wa rahmatullah